أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم ma كل الله يساك داود sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu to kamar kullun insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta wa in yuqaddam mush'irun bihi kafa wa in yuqaddam mush'irun bihi kafa kal ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa واجعل بئس ساء واجعل فعله ودع الكبئس فاء ودع الفولا من ذي ثلاثة كنعم مسجلة من ذي ثلاثة كنعم مسجلة ومثل نعم حبذا الفاعل ذا ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذه وإن ترد ذما فقل لا حبذا وأول ذا المقصوص أيا كان لا وأول ذا المقصوص أيا كان ذا وأول ذا المقصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثلا يعدل بذا فهو يضاهي المثل وما سوى ذرف بحب أو فجر وما سوى ذرف بحب أو فجر بالباء ودون ذا انضمام الحا كثر بالباء ودون ذا انضمام الحا كثر طيب من cikin بابنا نعمة دكما da muka ce af'al al-madh ko kuma af'al azam a satin da ya wuce mun ce wato malamai sun saba a cikin ni'ma da kuma bi'sa shin fi'li ne ko ko suna ne wasu suka ce suna ne saboda harful jarri na shigan mata ni'ma sayru ala ni'ma al'airu sai suka ce da wannan ai kuma harfur jari duk mun tattafi akan cewa bai shiga mu wani abu in ba suna ba to amma jumhurin malamai sun auwala wannan magana to sai waɗanda suka ce fi'ili ne suka ce saboda alamar fi'ili shine ilhaqu ta'ibihi takan wa ni'ma da bi'sa ana cewa ni'matil mar'atu hindu ana kuma cewa bi isatil fatatu hindu bina akan wannan sai suka ce su kuma fi'ili ne a wurin su wanda yake shine kuma rajih har kuma muka yi bayani i'rabi in muka ce ni'mar rajulu zaidun muka ce idan ni'ma ce wancan suna ana kiran shi al-makhsus bil madh idan bi isa ce ana ce da shi al-makhsus bil zam muka ce a huskokin i'rabin sa akwai fitattu guda biyu ko dai ya zanto shi mubtada ne li khabarin mahdhuf shine au khabar rasmi laysa yabdu abada khabar li mubtada mubtada'in mahdhuf ko kuma ya zanto a'a shine mubtada mu'akhkhar wa ma qablahu khabarun muqaddam ko kuma ya zanto a'a a ra'ayi na uku kenan wanda yake shi kuma yana da nau'i na da'af ya kasance shi mubtada ne wa qaddir ma tasha'u min al-khabar al-mahdhuf muna fahimta to za mu ci gaba yanzu insha Allah mana yace idan aka sami al-makhsus bil madh ko al-makhsus bil dham ya zanto akwai wani suna can da ya gabace shi wanda ya nuna matsayin makhsus din ko shi wane ne to la da'iya li dhikril makhsus bayan ganin wancan bai ma'ana idan muka ce zaidon ni'mar rajulu zaidun ni'mar rajulu kun ga anan ba mu ambato maksus bil madh ba kamar yadda muka ce zaidun bi'sar rajulu ba mu ambato maksus bai zammi ba saboda wancan ya nuna mana ko shi wane ne ba mu da sake bukata mu sake cewa ni'mar eh, rajulu zaidun ni'mar rajulu zaidun ko ko zaidun bi'sar rajulu zaidun ba mu da bukatar mu ce wannan kamar kisan annabi ayyub alayhi salatu wassalam ni'mal ab inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu ayyubu innahu awwab amma ba a mato shi ba saboda an riga an yi ishari da shi a can muna fahimta wannan shine ce wa in yuqaddam mush'irun bihi kafa in aka gabatar da wanda ya mana alama ya mana nuni ya ji yadda mu shi maksus ko dai bil mati ko bil zammi ne to kama ya wadata kala ilmu kun ga bai ce kala ilmi ba don kaf din nan ya kawo ta ce amma kama anan za'ida ce asalin magana ala ilmu ni'mal muqtana la ilmu wal muqtafa ma dalla da abin tarawa da kuma abin bibiya ilimi kenan ثم قفينا على أثاره يوا العلم نعم المقتنى العلم والمكتفى أما بساكن أنا تجبأ شين وإن يقدم مشعر به كفاه يا ولا تدم بمعنى من الإعادة كو تكرار بس مساكبة ولا فهمت تو da sa'a da bisa su ma suna irin aiki na ni'ima kun san mun ce muqarina al aw mudafain lima qarana haka ni'ma uqbal kurama muka ce dama tana zuwa ne da fuskoki guda uku ko dai zanto shi fa'il din ta din mu'arraf ne akwai alif da lama cikin sa ni'ma rajulu zaidun ko mudafun ila ma fihi alif ni'ma ghulamul qaumi zaidun ko ko zanto a tamyizi ne mun fahimta ni'ma rajulan zaidun misali to da bisa da sa'a duk suna iya ɗaukan wannan hukunci muna iya cewa sa'a rajulu zaidon sa'a gulamul qaumi zaidon sa'a rajulan zaidon misali shi ne sa'a masalanil qaumul na kadzabu sa'a masalanil qaumu kaga alqaumu anan shine fa'il da sa'a sannan masalan shine tamyiz muna fahimta ko ko a'a alqaumu shine khabar li mubtada'in mahruf ko ko a'a alqaumu shine mubtada muakhar ma qablahu khabar muqaddam muna fahimta طيب shine fa'ula kuma kun san asalin ta lazima ce to idan kana so ka yi amfani da wani fi'ili wanda ba ni'ma ba ba bisa ba ba sa'a ba ba habbaza ba ba la habbaza ba kana iya ɗauko kowane irin fi'ili ne kamar da shi ala wazni fa'ula shi kuma zai ɗauki hukunci irin na waɗancan misali kamar ka ce aluma aluma rajulu zaidon menene ya kai ilimin wannan mutumin zaidu ya zama litta'ajjub muna fahimta akula rajulu zaidon irin ci na wannan mutum zaidu me ya kai cinsa ya zama baki kenan to kowane irin fi'li kana iya mai da shi ala wazni fa'ula in ya nuni akan yabo ya zama yabon ne litta'ajjub in kuma ya nuni akan tir ya'ani ya nuni kuma akan tir ana fahimta kuwa yawa kamar kana iya cewa misali jahular rajulu zaidon tur da jahilcin mutum irin na zaidu muna fahimta kuwa kama kuma sharufan rajulu zaidon ma dalla da karamcin mutum zai kowane irin fi'ili ne kana iya sanya shi a wannan in dai ya zo ala wazni fa'ula ba matsala muna fahimta shine malaki cewa waja'al kabi sa sa'a yani ka sanya sa'a kamar misalin bisa waja'al fa'ula sannan ka sanya fa'ula min zi talasatin daga ainihin wato fi'li sulafi shi ma ka sanya shi kamar ni'man ne sannan ka sanya shi kamar bi'isan ne in ya yi nuni a kan yabo to yabo ne in ya yi nuni a kan zargi da Allah wai dare shi ma Allah wai dare ne mun fahimta ka ni'ma musjala yani idan ka ɗauko fa'ula kamar yadda za ka sanya fa'ula kamar bi isa to kana iya sanya fa'ulan nan kamar kuma Na'ima, har wa yau ne kaman ka ni'ima musjala kamar da ka ce ni'ima musjala kuma kana iya ɗauko kamar fa'ula ka ɗauko wani fili kuma kamar da shi na zargi ko ko a na yabo muna fahimta kuwa five sai daga cikin af'alul madh da zam akwai habbaza da kuma la habbaza ala habbaza qaumul mala ala habbaza qaumul mala in madahtahum wa in dhukirat mayyun fala habbaza hiya in kace habbaza bi ma'ana ni'ma la habbaza bi ma'ana bisa sa'a an fahimta to shine malaka cewa wa mislu ni'ma habbada kamar misalin ni'ma to habbada sai dai inda mushkilar take don asalin habbaza habu ba ne sai udghimatil ula fi thaniya sai aka ce habba to amma shin ya mawqif din da take akwai rawayi guda biyu fitattu sannan akwai na uku da'if na farko wasu ka ce a'a idan ka ce habbada zaɗin na ita ce fa'ila na habba رأي نفقه كنا لأنك كتي أحب ذا فكتي ذا اسم العشارة مبني على سكون في محل رفع فاعل وسو كتي أعا حب ذا إن لنقرقم لنقرقم إذا شي فعل الماضي للمدح مبني على السكون لا محل له من الإعراب ما فهمت وسو كتي أعا حب ذا إن لنقرقم سوناتي كودي تكسن شي خبر مقدم ma ba'daha mubtada muakhar ko ta kasance ita ce mubtada ma ba'da haka ba amma wani ra'ayi yana da rauni kwarai mun fahimta to wanne ma ne karkata shine ce wa mislu ni'ma habbaza alfa'ilu za <laughs> an fahimta wa in turi zamman faqul la habbaza in kana son zargi da tuma kace la habbaza in kuma kana son yabo sai ka ce habbaza muna fahimta to ita za din nan malam kada ka damu duk yadda makhsus zai zo a mufradan kan am musannan am jama'an kar ka damu ita dai za za din ita ce za habbaza rajulun zaidon an fahimta ko ko habbaza zaidon حبذا zaidani حبذا zaiduna duk yadda ya kasance zaɗin nan ba za ka ce wai saboda wancan maksus ɗin ya canza ba ita ma za ta canza ka ce zani ba a ba canza muna fahimta shi ne ce wa auli zal maksusa shi wannan maksus wanda yake zuwa bayan za auli ka jibinta masa zaɗin ayyan kana duk yadda ya zanto mufradi ne musanna ne jam'i ne malam karka damu da sauyin ka jibinta mashi za zaɗin kuma ba ta canzawa an fahimta ayyan kana la ta'dil karka sauya ka karkata muna fahimta bai za da zaɗin fahuwa yudahil matsala domin ita za kamar yadda karin magana ce ta larabawa take to ita ma za ka saki. ka san kada magana larabawa yadda aka ji haka kamar ko ta hausa ne ma bata larabawa an ka tashi za ka ce tsuntsun da ya ja ruwa ɗan yaro ya ce zai haɗe gatari sakan mai menene ko ko wanda ya haɗe gatari a tsaye zai kwana misali ba wani sauyi yawa ɗan yaro ya ce zai yi wasa da menene ko zai haɗe taɓari zuna fatanya ne sakan mai kota misali ba wani sauyi ko ma wane ne mun fahimta to shi ne ce la ta'azil biza karka karkata ka sauya zaɗin nan fa huwa shi za yudahil masala yana daidai da karin maganganu ne irin na larabawa amma sai ce sunan da zai zo wanda ba za ba amma bayan habba muna fahimta sunan da zai zo bayan habba amma ba za ba to shi kana da huskoki guda biyu idan ka so kana iya yi masa wato ainihin jarri da ba'un kamar ka ce habba zaidun ko habba bi zaidin muna fahimta ɗaya kenan sannan abu na biyu hawa yau sunan da zai zo bayan habba wanda ba zaɗin ba kuma hawa yau ha'un ɗin kana iya cewa habba ko kuma hubba muna fahimta shine suke cewa a faƙul tuktuluha an kumu bi hazamiha fahubba biha maktulatan hina tuktalu in ka ka ce fahubba biha in ka ka ce biha maktulatan hina tuktalu duka yana iya ɗauka shine ya ce wa masu wa zarfa abinda ba za ba amma ya zo bayan habba to irfa bi habba kai masa rufa da habba au fajor ko kamar jari sai ka ce habba zaidon ko habba bi zaidin muna fahimta bilba ودون zan ودون mulha. kasur waduna za sunan da ya zo bayan habba wanda ba za ba dammul ha yau wa ha'un damma kasura ya yawaita don haka sai ka ce habba zaidon <laughs> hubba zaidon na? eh mu nan ba rashin karatun ne sa mu san shi ba <laughs> da kwarai da gaske da habba da habba duk ma na jira duk ma na jira eh hubba amma galibi ita ha'un takan zo da damma ne idan ya zanto ba za ba ce ta biye mata eh wa duna zan zimamul ha kasur abinda ba za ba dammul ha'i kasura kasirun

نعم نعم a ai shi yana iya sayawa kana ce ni'mar rajulu zaidun ni'mar rajulani zaidani ni'mar rijalu zaiduna ai mutum da ba eh Eh. to ai ai bambanci ni'ima fi'ili ne za kuma suna ne eh don karkaji suna ne ka yi tsammanin za ka ce rani ba kana cewa rani ta ne lil musannal murtafi wa fi siwa huzaini taini kur tufi to ka gani shi sa ya kawo maka wancan yawa <laughs> na'am wani wani suka ce habada idan ba su ce maza fa'in ba na'am suka ce mabun da bai bayan shi fa'in na'am ina mafun sai tunda ni mu mun ce habada zaidun na'am shi ya zama fa'in na'am shine mafus na. idan kuma na ce za ba fa'in bane na'am habada din gaba ne sai ma na'am zaidun ya zama fa'in na'am zaka kaddara ma yaliqu bil muqam <laughs> na'am ha ah, ba ka shi ba

to an ce sa'at kuma menene ai ba yabo waje eh abin da ne na ba da dinta da bi ban bangaren ma'ana ba wurin hukunci da aiki eh da duka bi bisa da sa'a ɗaya ne na a wurin yadda yadda wurin tir da Allah wai dare eh, da kuma da aiki ma duka wurin ko ina sa'a da aiki sosai komai nasu ɗaya ne amma ta tsinta suna kuma ta zama kamar ta zama a sa'a ah wannan kuma ya shiga wani babi ya shiga babu ta'adiya eh eh af'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk